Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin ziyarar daraktan murya Amurka Amanda Bennett a Najeriya, ta gana da masu ruwa da tsaki da suka hada da iyayen 'yan matan Chibok da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram, waɗanda suka bayyana ƙagara da kuma ci gaba da matsawa gwamnati lamba har zuwa lokacin da za a ceto 'ya'yansu ko kuma samun tabbacin makomarsu. Za mu kawo muku cikakken rahoton wannan ganawa a shirinmu na gaba. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya karɓi bakuncin waɗansu mahalarta taron ƙarawa juna sani kan kare hakkokin mata a jamhuriyar Nijar da ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. To yau ma muna tare da Usman Dambaji. shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira rijiya da kuma madam kako fatuma shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira kongafen jagoran tattaunawar yusuf abdullahi ya tambayi madam kako ko ba su fargaban kada maza su janye hannu wajen ɗaukar nauyin iyalansu idan suka ga mata sun samu ƙarfin kulawa da kansu sai ta bayyana cewa dama wannan cikin shinge tun da yau ka ɗauki fannin birni mu ma'aikata mace da kin fara aiki kin fara ɗaukar biya zancen sutura babu namiji baya miki sutura zancen ɗawainiya ki babu menene ɗawainiya sai ga namiji yana da mota ya kai ki wurin aiki bai kai ki sai ce cikin kuɗin ki kayan kuke ga muna sawa masu kyau sai ga namiji ya wanke hannu ba wanda kuka kai abinci ma da ake dawa dan abin da yake baka na kamiya bai isa ke mace sai ki ma'aikaciya sai kin ƙara to ƙauyen ma haka ne ƙauyen ma mace in kika tashi sai kin ya tsala da wanke kin ba diya sun ci kin ba mishi ya karya ya huta ya tahe shi yana nan da kuɗin shi a ƙumshe fa rumbun ma da aka yi na hatsi ya saida yanzu ke kina nan kina wahala kina nan kina wahala shi yana ce yana hangen wata zai armo ta kuma ya kada cikin gida dan Allah dan annabi ina adalci babu adalci to a kungiyance ya za ku tunkari wannan al'amarin wannan al'amari wada dan uwana dan bashi gai hmm. horo na yarda abin da mai martaba ya gai horo dole sai mun yi shi karanta suwa sai mun yi shi sai mun mamata da mu dole faske in babu shi mace ba za ta gane ba ta tuwa da bata da ilimi kenan sai an yi wannan formation da ake ce ma formation sai an yi wannan atelier sai an yi wannan seminar sai an yi wannan exchange shi ke sa mata su gane menene ake ciki ai kun ga kalla masha Allah yanzu horo da yan horar hula suke yi mata sun fara shiga siyasa matan ƙauye da macen ƙauyen kice mata shafan fannin hagen siyasa wallahi ba ta zuwa amma yanzu alhamdulillah mun ga abu ya fara canzawa rawa ta fara ta ya daidai paske wannan horo da ake yi shi yake kama su komi bashin aka baka ya za ka kashe su nawa zan kashewa nawa ne riba nawa zan ajewa amma wannan horo yana sa musu mata da kansu in ka gani yanzu har yaƙi da jahilci ga mace na rubutu da kanta tana rubutawa ana koya mata za ta yi sana'a ana koya mata za ta yi ta kula da ɗanta ana koya mata za ta yi ta zamna cikin gida ta kula da iyalinta to in babu horo yana yiwa yanzu ni da ban san komi ba in an bani kuɗi za ne in hidda riba mi zan sayi tukuna wannan abu in na sayi shi an bani yanzu jika jika na je na kashe jikan nan gaba ɗaya kuma na zo cikin jikan nan cikin ta zan canya in zamna ai ba yayi ba kenan jikan nan in na kashe riba ya kamata in lamba da aji in ci gaba da uwa to kaga aiko horo yana yi tabarkalla mata yanzu ai kaga har yanzu ko koyin da muke autonomization de la femme wannan autonomization shi ne muke son mata su samu incin kansu kai la femme soit independent ta iya dogara da kanta eh ta ta yi dogara ta yi fuka da kanta tunda in ba haka nan ba ba mu zama wani abu ci gaba da muke nema na mata ba mu samun shi a bisa kan fannin lakwal ɗin ɗiya mata ana nan ana kokowa da mu ƙungiyoyin hula da gwamnatin ana ta fafutkaka na ɗiya mace a sa ta lakwal. A wani lokaci ana ganin kamar ƙungiyoyi ko ƙungiyoyi kuna manta da matan karkara. A'a wannan kullum ya kuke gaya mana 'yan jarida amma ni ban yarda wannan zance ba. Paske na ga ƙoƙarin da ake yi na ga ƙoƙarin da bayan wani hula suke yi. Paske yau ko masu hannu da shuni. Oni fam ɗin wannan mu muna aiki da ita. In ka ɗauki finiyaf Pinuj duk suna aiki da mata in ba da mu kungiyoyin hula su ma ba wani abu ne ba tunda da mu ne suke mu ke hidi a ji ba su ba mu suke kama kuɗi mu kuma muna hita daji muna ma mata horo zan ɗauka misali kaɗan nan yau tarazimen da ake yi da mace Nijar ba ta san ba me tarazimen macen ƙauye ba ta san ba me tarazimen amma ina so tarazimen ɗin bana ka gewaya cikin karkarin ne ka ga abin da mata suke da tarazimen kai yanzu har bayani suke yi menene daga ina tarazimen ta hutu mm. mata sun sani da ana cewa sallah muke muna kiɗi muna rawa a'a yanzu wallahi ni ya canza mun muna nan muna abin da ake cima shanshama da comportama mm. ka gane don sai ki bidirke yanzu masha Allah tabarakallah matan Nijar ina jinjina musu ina musu matakal godiya don wallahi talla suna ga bamu goyon baya tunda ba su iyawa ba babu inda zaka je ka tara gungun mata ka ce musu ka ce ka tashi ba mu wuri wallahi sauraron mu za su kenan kaga ai da dadi yau shiga assembly ka gani mace nawa ke da kwai mace nawa ke da ku assembly to kalla masha Allah ka gani ko ya jahil da muke na da horo da muke na mana yi yayi paske lalle mace a cikin wuya a cikin yanayin eh, rishi wannan akwai shi wanda dan bashe gai ne dole masu hannu da shi sai sun ka taimako gwamnati sai ya kana shi gudunmuwa da kokari saboda matan nan na ƙauye a koma wajen su yanzu ai kun ga gari da an kuka shi famfo dan take akwai shi ana tani yin saboda argin mata wahala tahuna iya kun ga ai minista ta promotion de la femme ta sha garuruwa da yawa ana kai ta huna saboda a rage ma mata wahalar daka kuma kun ga yau itace tabarkalla masha Allah aiki ake da sharmo sharmo ake ba su matan kauye sun yi dahuwa ba su kan sharmo kai yanzu gas ma da nake muka zance wallahi tallahi ni na je kauyen da naga macen kauye da dahuwa da gas to aiko alhamdulillah abu yayi kyau sai dai mu ce a ƙara ƙarfafawa a samu mace a Na gode madam. Eh, Usman Dambaji wani abu da ake gani zai iya kawo wa wannan tsarin naku cikas shine cewa za a wayi gari kamar idan mace na samun kuɗaɗen da take biyan bukatotinta na yau da kullum za a wayi gari namiji ya hidda hannun shi ga ɗawainiyar ko da nauyin da ya rata a wuyan shi na kula da iyalansa. To namijin yau da zai hudda hannu da ci da gidan shi ba namiji ba ne. Miye maza kuta? Yau mace tana so ɗaƙaƙir baka armi a gidan mace tana son mutumin kamar wani garanti ne a gare ta idan ya zama to baka ci da gidanka kina ba namiji bane kai dole ka zama mijin hajiya mijin hajiya da ake gai ko a ce mutum ya ya ragace wanda bai kama gidan shi ne bakin karin ne maragaci kamar mamaci dole ta dauki gida kina kai ka ragace kina bari ta kai namiji ne mazakuta an dala gare ka ka zo ka ce mace ga abin da gare ni akwai matan kamar ta gai masu aiki suna samun albashin da ya so uku na maza amma an namiji ya zama namiji a gidan suna kama mashi babu wanda ya sani asiri a rihe ko a ta yi haraka da ta yi mai amma an ga da kai bakka da kullum bakka da to ina tsammani wani ba tarbiya ba ce ma mu ma mazan ya kamata a ce mun samu horo na musamman mutum ya san meye matsayin shi tunda wannan abin ba duniya bane Allah ya ne idan baka ci da ta ba a duniya lahira sai Allah tambaye ka kiwo ne kamar da malamai sai ga mana aka ba mu nadiyan mu da matan mu duk namijin da zai ce mace ta ci da shi ya bar mace iyar abun yi ka san dai ba akwai akwai matsala a cikin abubuwa to shine kamar waye kan han maza han mata kowa kamata a wayo shi kai amma mafi yawa kamar da maganar ko ta gai mace yau akwai abu sana'a akwai kuɗi a gurinta namiji ko ba ta ba shi ya sani ta ci da iyan ta ci da gidansa ma ta ci da kuma ta ci da kowa da kowa tunda samu na mace yau shine samun kowa da aka yi nazari akwai ta kungiyar sai ɗauki duniya ta yi zance a Paris ɗan kai wani program kenan suka ce a Niger sun yi nazari bai kai ba ɗigo biyu na mata wanda suke ƙari university to ina magana cikin ƙasa an babu ɗigo biyu saman ɗari na mata masu ƙari university kina akwai matsala yau ga tana tana zamani tana ta yi shekara da tana tana tana yaƙi saboda mata samu Eh, muhalli mai kyau don ta yi lakwal ne mana ta yi nisa kuma tana shagoranci babban ma'aikata to haka mata idan suka samu suka yi lakwal wallahi za a samu ci gaban ƙasa yau aka ce kamfani an ka buɗe shi an kana so ci gaba ka ba mace ta sha shi kaga kenan sa mata cikin harkokin ci gaba wallahi babban abu ne yau duk ƙasar da bata tura mata a ci gaba akwai matsala. Nan kuma za mu sallama da bakin namu Usman Dambaji shugaban kungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya da kuma Madam Kako Fatuma shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira Kongafen. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirinmu na domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.